والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد زام تاشي درسينا همسن دهدو أتشين كراتمنا ألفية تا الإمام السيوطي في علم في علم في علم الأثر يو شاتر جماد الأولى هجرة دبودة ريهدو دا arba'in wadda ta yi daidai da ashirin da shida ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha tara za mu tashi baiti na ɗari uku da sittin cikin dai muna hanyar dai muna babin kuro ita hamul na bismillah alhamdulillahi wahda والصلاة والسلام على من لا amma بعده أما بعد فيقول المصنف رحمه واستحسنوا لمفرد حدثني وقارئ بنفسه أخبرني وإن يحدث جملة حدثنا وإن سمعت قارئا أخبرنا نعم واستحسنوا لمفرد حدثني وقارئ بنفسه أخبرني مع أهل الحديث sun so game wato game ada'i wanda yake shi shi kadai mai tahammuli daga malami shi shi kadai in ya zo a da'i ya ce haddathani ya ce haddathani fula eh, shi kadai wa in bi nafsihi akhbarani da mai yin karatu kuma ga shehi yana sauraro kuma yana yin karatun bi nafsihi da kansa ba ana karatun yana ji ba ya ce akhbarani wato ya karanta mu shi ma'ana na karanta masa kenan wa in yi hadith idan kuma shi malamin shi ne yake yin ta tahdisi jumlatan wato yana yin hadisin ga jumla halin kasancewar karatun nasa ga wato taro ne jumla na ɗalibai sai ya ce na wa in sami'ta qari'an akhbarana idan kuma kaji qari'i mai karantawa a gaban malami kaji shi yana yi kai kaji ɗalibi yana yin karatu a gaban shehi alhali kai kuma kana halarce sai ka ce akhbarana tunda kaga kun zama ku biyu na'am na'am uh, wata hasalu ai halal hadith fil ada'i na'am ma ma al-hakim wa abu abdullah na'am wa ghayruhu na'am mimma ma'anahu alladhi ikhtarahu fi riwaya na'am yace wastahsanu ahlul hadith malaman hadisi sun kyautata uh, a wajen ada'i ya wato wajen siyagul ada siyagul ada wanda yake yayin da mai tahammuli ya zo riwaya to sun so masa ma da al-hakim abinda alhakim an annai saburi ya faɗa a cikin marifatu ulumil hadith nasa na'am wa gairuhu da waninsa daga cikin a malaman daga cikin malaman hadithi na'am mimma ma'anahu alladhi tarahu fi riwaya daga abin da yake ma'anarsa shine alladhi akhtaruhu fi riwaya abinda ni nake zaben sa wajen riwaya mimma ma'anahu wato zai gaya maka abinda alhakim ya faɗa bil ma'ana ne ba lafazi ba Ya ce allazi akhtaruhu fi riwaya wannan shine maqulul qawl din shine shine mazkur din ma zakarahu al-hakim to wannan shine ma zakarahu din na'am yace allazi akhtaruhu fi riwaya abinda ni nake zaben sa a wajen riwaya kuma na saba da shi a wajen mafiya yawan malamai na da kuma manyan malaman zamani na ga me yin wato me riwaya halin kasance wato ga wanda yake shi kadai ai wato wanda yake kadaituwa fima ya akhudhu min al a cikin abin da yake daukan sa yake riwayarsa daga malamin hadisi lafzan lafzan alfazzance walaisa ma'ahu ahadun alhali babu wani tare da shi ko babu wani tare da shi an ya kula shine ya ce haddathani bil ifradi ya zanta min hadisi bil ifradi ya ce haddathani fulanu na uh, bi nafsihi kuma ga kuma suka so dai in li nafsihi ga yin karatu bi nafsihi bi nafsihi ko li nafsihi ne kai a wajen bi nafsihi eh da kansa alba ba'ul mutalabbis ne ko hmm. alal muhaddis alal muhaddis a gaban yake yin karatu da kansa a gaban malamin hadisi walaysa ma'ahu ahad kuma alhali babu wani tare da shi an ya kula akhbarani sai ya ce akhbarani shi ma dai da ifradi shi ma dai haka fulanun wato shine fa'ilun akhbarani wa in yuhaddithu shakhu jumlatan to kun ga yadda ya yace wastahsanu ya nuna abin nan wannan ya nuna cewa akwai sabani eh, to amma dai wannan shine abin da jumhur suka kyautata shi ah. na'am alladhi akhtara mimma ma'anahu hmm. alladhi aqtarahu shi yasa an ka sa mimma ma'anahu a wanda sai ka sanya alamar tansis ka nukta biyu abin dan abin da zai zo ya zama to shine maqul din shine mazkur din kafatul ulama kafatul ulama kama za mu mm. khatib ilayhi na'am afwan eh, eh, kafatul ulama wastahsanu afwan wannan alkhilaf din a wajen ba akan wannan matsalar bane na'am babu ishara ga khilaf akan wannan matsalar babu abin da yake nuna akwai sabani akan wannan matsalar na'am sai dai taba al-istihsan ya nuna kan cewar za a iya zamantowa sabanin haka tunda mustahsan ne wani zai iya zaman ba lalle ya zamanto ya ayyana ba ya wajaba ba na'am wa in jumlatan idan idan kuma shi a sheikh malami ya zanta ma jumlatan ai taro jama'atun min at-talaba shine ithnaini fa akthar yaqulu rawi to shi ma dai istahsanu sun so ar-rawi yace haddathana haddathana bil jam'i da jam'i da sigar jam'i yani kamar shi shi sun eh, eh. zai haddathani mm. idan ya karba daga sheikh hmm. ko kuwa eh. in ya ji daga lafazin sheikh in ya ji daga lafazin sheikh alhali shi shi kadai ne sai ya ce haddasa ne idan kuma ya karanta ma sheikh shi ne mai karatun daga shi sai shi sai ce ne hmm. kuma shi tun da dama lokacin shi ah, ɗalibin adai zai Eh, dama ai in ya zo a da'in abin da ya ji daga eh, in ya zo yin a da'in abin da ya yi hamulinsa in ya zo riwayar da abin da ya dauko ya ɗauki riwayarsa daga malaminsa in jumla ne idan suna da yawa kowa daga cikin jumlar daga cikin ruwat din in zai yi sai ce haddasa na wa in sami'ta ayyuhan ɗalib idan kuma kaji ya kai ɗalibin hadisi ka ji mai yin karatu ga hadisi a gaban malami malami yana ji alhali kai ma kana halartar wannan majalisin to ka faɗa a cikin riwaya ka ce akhbarana bil jam'i da jam'i tunda ba kai kai kaɗai ba ne ko da daga kai sai in sai malamin kaga sai ka ce akhbarana na tunda dama ita sigar jam'i لاثنين فأكثر نعم إيه sigar jam'i na almutakallim kenan alga'ib ne suke da lafazin tathniya da alga'ib alwal mukhatab ko shine suke da lafazin tathniya da lafazin jam'i amma ga almutakallim shi ko biyu ko jam'i gabaki daya damiri daya ake amfani da shi na'am وكذا روى الترمذي عن ابن وهب أنه قال to hakanan ibn wahab tirmidhi al'imam ya ruweto daga ibn wahab cewa ya ce ma qultu haddathana abinda din nace haddathana fa huwa ma sami'tu ma'an nas shine abinda naji tare da mutane wa ma qultu haddathani abinda kuma nace haddathani fa huwa ma sami'tu wahdi to shine abinda naji ni ni kadai wa ma qultu akhbarana kuma nace akhbarana fahuwa ma ƙuriya al'alimi wa ana shahid shine abinda aka karanta a gaban malami alhali ina halarce wa ma qultu akhbarani abinda kuma nace akhbarani fahuwa ma qara'atu ala al'alim shine abinda na karanta a gaban malami ruya zalika an sa'id ibn abi maryam ruya zalika an sa'id ibn abi maryam an ruwaito wannan daga sa'id ibn abi maryam ɗaya daga cikin malaman misra shi ma al-imam al-baihaqi yace wa alaihi adraktu mashayikhana akan wannan ne na riski malamanmu wa huwa ma'ana qawli shafi'i wa ahmad radiyallahu ta'ala anhuma kuma wannan shine ma'anar faɗin shafi'i da ahmad Allah ya yadda da su qala salah ibn salah yace wa huwa hasanun ra'iq kuma wannan abu ne wanda yake kyakkyawa kyakkyawa kuma dai mai kayatarwa abin da ya ce huwa ma'ana qawli shafi'i saboda ahmad shine dan basu tansis ba amma an gane daga ma'anar mustala istilahin su kan cewa su ma akan wannan suke na'am al hafizul iraqi wafi a cikin zancen su su su biyu yana nufin ai alhakim da ibn wahab an alqari'a yaqulu Shi shine cewar alqari'a mai yin karatu alhali malami yana sauraro zai ce yana cewa akhbarani sami'ahu sawa'un sawa'un akwai sawa'un sawa'un sami'ahu ma'ahu amla daidai ne ko sami'ahu ma'ahu gairuhu amla daidai ne wannan ji tare da shi ko kuma ba haka ba wa qala ibn daqiq al-eid ibn daqiq al-eid kuma yace in kana ma'ahu gairuhu idan akwai wani tare da shi sai ce akhbarana fasawwa bayanin mas'alatai tahdisi wal ikhbar sai daidaita tsakanin matsaloli guda biyu na at wal ikhbar wato wannan wato mushkilan ina wannan mushkilan nuskan nan bari eh na'am wato al-iraqi shi ya nuna kan cewa a wajen a wajen al-qira'a ala lafzi sheikh ya ce a in kana ma'ahu a sawa'un kana ma'ahu gairuhu amla duk zai ce akbarana sai a zai ce akbarani kai inda shi ne yake karatu ko shi ko tare da shi akwai wani eh ko da jama'a da yawa zai ce akbarani amma shi kuma ibnu kai kalidi ya ce idan dai akwai wani tare da shi cewa zai yi akbarana kamar yadda zai yi a wajen at-tahdith saboda a wajen a wajen ibnu da al-id da at-tahdith da al-ikhbar duk ma'anarsu ɗaya in shi kaɗai ne ya ce haddathani inda wani ya ce haddathana wajen ƙira'a ma ya ce akhbarani in shi kaɗai ne yake karantawa in akwai wani ko da shi in dai shi ne yake karantawa in dai shi ne yake karantawa sai ya ce akhbarana a wajen ibnu da al-eid kenan ko shi ne wani yake karantawa ya ji shi ma duk zai ce akhbarana amma a eh nam al-iraqi shi kuma ya ce a cikin maganar Alhakim da ibn wahab akwai ishara ga cewar zai ce akhbarani in dai ne yake karatu Ko da da wani a wajen in dai ne yake karantawa eh a iraqi ce a cikin maganar al-hakim da ibn wahab abinda take nunawa kenan cewa in dai ne yake karatu ko da wani ko ba wani tare da shi akhbarani zai ce wajen ku haddathana sun yi wannan tamyiz na saboda aka tamyizin da suka yi shine idan shine yake karatu zai ce akhbarani inda shine yake karatu ko da wani tare da shi ko babu amma in wani ne yake karatu shi yake ji zai ce akhbarana wannan suna tare da kamar yadda ibn zaqiqal ya da kuma abin da aka ce shine wastahsan na'am wal awwal al awwal aula al awwal wanda yake na wannan a tafsil din da aka kawo shine yafi na'am alal musannif li yatamayyaza ma qara'ahu bi nafsihi wa ma sami'ahu bi qira'ati ghayrihi dan ya tantance abin da yake abin da ya karanta da kansa da kuma abin da ya ji shi daga karatun waninsa na'am mm. wa haythu shukka fi sama'in aw adad aw ma na'am wa haythu shukka a inda kuma aka samu aka yi shakka fi sama'in a cikin sama' a cikin jin hadisin a cikin sama'in shin ya ji karatun ne bi qira'ati shaykh bi nafsi ko bi qira'ati au fi adad ko kuma ya yi shakka akan adadin wanda suka ji shi kadai ya ji koko tare da shi akwai jama'a Auma ma ya ƙulu shehu ko kuma yana shakkan me malamin ya faɗa yana shakkar akan abin da shi a shehu yake faɗa shin akhbarana ya ce ko akhbarani haddathana ya ce ko haddathani ya yi shakka akan shi nasa da na malamin nasa eh to wahid fil asad to kai ka kawo shi da ga tauhidi fil asad a cikin magana wadda take ita ce mafi saduda mafi sadadi wato mafi daidai ka ce haddathani ko akhbarani da mufradi bil ifrad na'am aiwa shukka a shakka ayin rawi yayin da aka yi shakka wato a inda kuma aka yi shakka ayin rawi bisa sama'in a cikin wato a cikin abin da aka ji hal sami alhadisa bi qira'ati ghairihi am qara'ahu bi nafsihi shin ya ji hadisin da qira'ar wani daga cikin almajirai ne ya karanta yana ji ko kuwa bi qira'ati nafsihi shine ya karanta da kansa yana shakka au shukka fi adad au shukka fi adad ko ake shakka a cikin adadi ai kana wahdahu ai wato shin ya kasance shi kadai ne a halin tahammulin hadisin amma gairuhu, hina izin ko ko tare da shi akwai wani yayin da ake tahammulin hadisin aw shukka fi ma yaquluhu shaykh ko akai shakka akan abin da yake faɗa hal huwa min qabili haddathana aw akhbarana abinda malamin ya faɗa haddathana yace sigar da ya faɗa haddathana yace ko akhbarana aw min qabil haddathani aw akhbarani ko kuma ya faɗe shi ne akhbar haddathani ko akhbarani wato shi kansa malamin cikin jama'a ya ji ko ko shi kadai ne wace siga ya faɗa wahid wahid iti ayyuhar rawi inda al'ada'i to ya kai mai riwayar hadisi ka zo lafazin da zaka zo da shi inda al'ada'i yayin riwayar hadisi a cikin dukkan waɗannan surorin ka zo bi tauhid shine bil ifrad da kaɗaitawa sai ka ce haddathani ko ka ce akhbarani a cikin magana wadda take mafi daidai ai mafi rinjaye na'am qala ibn salah ibn salah yace li'anna adda ghairihi adama ghairihi adama eh adama ghairihi huwa al Shi ne asali Al'asal mutum ya riwaya shi shi kaɗai. Hmm. to in ka faɗi wannan ka ga kaga kai ya ko tunda in kuna da yawa to ai min babu aula haka aka fi so amma an kace kai in kuna da in ka faɗa kuna da yawa alhali kai kai kaɗai ne to ka ga wannan akwai tasiri a kan dabt hmm? eh, wannan taujihin ibn salah kenan li anna adam al-asl adam ghairihi huwa al-asl na'am walakin zakara ibn al-madini sai dai ibn al-madini abu ali ibn abdullah ibn al-madini ya ruwaito ya ambata daga yahya ibn sa'id al-qattan fima idza shukka cikin idan aka yi shakka kan cewa shi malan cewa yi haddathani fulan ko cewa yi haddathana fulan sai ya ce haddathana kawai وهذا ya فيما إذا شك في سماع إذا شك kenan mutan wannan yana hukunta kan cewa idan ya shakka a cikin jinsa shi kansa a cikin kwatankwacin irin wannan sai ce haddathana huwa indi to ni kuma a waje na fuskar wannan tauji fuskar wannan maganar shine cewa haddathani ta fi cikar martaba matsayinta ya fai kuma haddathana an kasu an kasu ta fi tawaya wajen rinjaye falyuktasar idza shukka sai a takaita idan aka shakka akan abin da ke shine naqisi li'anna adam az-za'id huwa al domin adam zaid rashin ƙari shine al-asl wa latif wannan abu ne wanda yake yana da dan rintsi kadan wato fa'ida ce kyakkyawa li'anna zaid حدثنا saboda haka eh haddathana anqas saboda al'asul shine kan cewar mutum shi kadai ne to fa huwa akmal kace a a haddathani to amma nan adam zaid huwa al'asul bari mu ga taujihin na'am afwan wannan duk magana ibnu salah ce wa hadha indi na'am fi mithl hadha an yaqula haddathana wa ikhtara bayhaqi tawjihin wannan tawjihin duk yana daga cikin maganar ibn salah ko baya daga ciki dubo mana cikin muqaddima da Allah kuma ko kuma kawo gani akwai na so na ga maganar sahawi an ba amma yadda eh eh to ba kome a ba kome eh, ya sai mu duba shi ba kome ga electronic siwa hu fa atibaru alwahda muhtamal lakin ra alqatanu aljam'u fi ma awham alinsanu fi shaykhihi ma qala wal wahdatu qad ikhtara fi dhal bayhaqi wa atamad kadin ne ibnu salah abinda yace kenan li adama zaid huwa alasl amma shi ga tujihin sahawi tujihin sahawi ahsan yace ah, li'anna sama'a nafsihi mutahaqqiq cewa shine ya ji wannan yana da tabbas a kai mutahaqqiq wa qira'atuhu mutahaqqiq wa qira'atuhu shakkun fiha amma kuma qira'arsa yana shakka a kansa wal aslu annahu lam yaqra hmm? wal aslu annahu to wannan shine zai zama taujihin maganar qattan wal aslu annahu lam yaqra hmm, shine asl ah, shi yasa din yace adam zaid ah, ah, la wannan ba zai zama to na'am tunda dai an samu qira'ar to an sai dai zama to kan cewa a zaid huwa al-asl tunda yana shakka an samu riwayar amma shine ko ba shi bane tunda an samu riwayar to al-ihtiyat sai ya ce wani wani ne yayi shi ma yana nan shine al-ihtiyat shine ihtiyat martaba ɗin an kasu eh. eh wannan taujihin a maganar kenan eh. Eh. domin shi idan har yayi in yace akhbarani to akmal kaga akwai ziyadar akwai ziyadar dabt cewar ma lokacin da aka yi shine yake karatun shi ya karanta

A cewa shi shi kadai ne sai ya zamanto kaga ni akmal martaba shi ne al'asul ya zamanto kai da ka ji hadisin daga wajen malami amma kun ji tare da waɗansu wannan akwai shakka cewa ko inda ka tabbatar da asama akallan abin da zai tabbata shi ne kai kai kadai amma tare da kai akwai wani wannan mutaraddid akwai shakka na'am wajen alqira'atu a wannan ai sabanin da ya kawo akan haddathana ne na shi ya al-Qattan ba na ba na ba ba na akhbarana ba hmm. shi taujihin ibn salah akan dukkan lafzain ne dukkansu in kana shakka wahid ce akhbarani hmm. ko kuma kace haddathani eh to amma eh, idan haka to wajen haddathana kuma shi kuma aka sawa su Ali ibn al-Madini Ali ibn al-Madini rawaito daga Qattan kace haddathana in kana shakka domin haddasa ni akmal saboda rashin cewar adamu za'ir huwa al-asl an yi maka hadisi ka tabbatar kai ne kaji amma akwai wani tare da kai wannan anta tashuk mashkuk saboda ka ga al'asul sai ka koma zuwa ga abin da yake shine a adamu za'id din to shi yasa aka sanya ta akmal rutbatan to kaga al ta yaqtadi kai riko da al'anƙasu wadda take koma baya kace na wannan shine ihtiyat na'am na'am yayi eh kaka shine ai gashi nan آه، لكن رأى يحيى آه، القطان الجمع آه، فيما إذا أوهم الإنسان أي إذا معنى إذا شك الإنسان في لفظ شيخه ما الذي قال حدثني أو حدثنا قال ابن الصلاه ومقتضاه الجمع هناك أيضا وهو عندي هنا يتوجه بأن حدثني أكمل رتبة فيقتصر في حالة الشك على الناقص احتياطا Hmm? لأن عدم الزائد هو الأصل قال وهذا wannan Allah ku ɗayan taimaka ku rinka sanya nan kusa intaha alamar cewa wannan duk maganar ibnu salah ce saboda baya mayyazewa tsakanin maganarsa da maganar waninsa kuma kaga masu tahqiqi a kaga irin wannan idan mutum ya tashi tahqiq ba sa kula da wannan kamata yi su koma ibn salah in suka ga maganar inda ya sa wa hadha latif sai su sanya alama sai su ihala kan su ce unzur muqaddimat ibn salah kaga an san din maganar ta su ce eh. wato hidimar ta hakiki tana musamman galtafan hadisi tana da tana da muhimmanci eh, tana da muhimmanci shi yasa yawanci zaka gaskiya irin ta hakikat da aka yi a jami'ar islamiyya ana kokari gaskiya na'am sannan sai na sai na na samu al-bayhaqi ikhtara ba'da hikayati al-qattan ya ce nusak har ya yi maka hukunci wai sai ka canza na'am ba'da hikayatihi al-qattan ma qaddamtuhu bayan hikayarsa ga maganar al-qattan shi abin da na gabatar da faɗansa. kuma inna hadha tafsila min aslihi mustahab sannan wannan tafsilin fa na cewa kace haddathani ko ka ce akhbarani abinda yake kai kai kaɗai ka ce haddathana ko akhbarana abinda kuke abinda yake kuku biyu ko sama da haka a a cikin asalinsa mustahab duk mustahabbi ne ba dole ba ne ah. ba wajibi ba ne al-khatib al-baghdadi ya hikaito wannan daga malaman ilimi daga ma'abuta ilimi kafatan daukacin su baki daya fajaizun idza sami'a wahdahu an yaqul naha haddathana dan haka ya halatta idan mutum ya ji hadisi daga malamin sa shi shi kadai ya ji malamin yana fada yace haddathana لجواز ذلك للواحد في كلام العرب domin halaccin yin wannan ga mutum daya a cikin zancen larabawa larabawa suna fadan haka Na'am. ko su ce haddathana eh fa'alna kaza eh na'am limu'azzim nafsihi a ba lalle ba ba lalle babin ta'azim ba walwanci zai iya zamantowa akan babin majaz ya ce yana nufin yana nufin mutanen mahalla din da yake shi ma yana cikinsu <laughs> na'am iza sami sami'a fi jama'atin an ya kula dom kuma ya halatta idan ya ji a cikin jama'a ya ce haddathani haddasa hu wa haddasa غيره domin shi malamin ya gaya masa kuma ya gaya mauninsa ko ba <laughs> na'am na'am walam jawaz min musannatin wala na gara mu tsaya anan ko mm, sai mu tashi a taqayyud bi alfadhi alkutub almusannafa التقيد بألفاظ الكتب المقيدة نعم الدرس 55 نعم سند بيركو ايه التي وامرأته قائمة Ita to ake nufi annabi ibrahim din ba a yana nan mana ba su ne ahalul bait din ba shi ma yana ciki ba shi yasa ake eh na'am kai duk kai dauka kake ita kadai aka ma baka ji ba annabi sallallahu alaihi wasallam cewa inna ala muhammadin ko ko ba haka ba inna inna zan da shi a ciki inna ala muhammadin eh na'am to subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik